AIBM Motors, Nigeria Limited, kamfanin mota wacce take a number one a Jassas Street of Civic Center, Kano, ya tanadar muku da motoci iri-iri na zamani ina kuke ne maza da mata alhaji da hajiya da kuma 'yan kasuwa. Ku yi sauri ku garzayo zuwa AIBM Motors Nigeria Limited. Siyo motoci wanda ra'ayin ku ke so. Muna da motoci irin su haka. Toyota Avalon 2019 model, Camry 2018, BMW 2013, Audi A8L 2019, Mercedes CLA 250 2016 model, Audi A4, Mercedes GLK, Mini Cooper, Honda Accord 2012, Ford Fusion, Kia Forte, Lexus, Golf, Range Rover, Honda Odyssey, Pontiac Vibe 2009. Domin haka kada a bar ku a baya. Domin ƙarin bayani za ku tuntube mu a wannan lamba ta mu! sufuli takwas sufuli uku ɗaya uku uku uku ɗaya ɗaya ɗaya. Don haka za ku iya bin shafinmu na Instagram ko Facebook AIBM Motors Nigeria Limited. Sai kun zo.